ci gaba da karatunmu na alkawa'idul musla fi sifatillah wa asma'il husna za mu tashi darasi na takwas ko yau muna nau da wata nawa ya musulunci yau muna ashirin da ɗaya ga watan hudu dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo ashirin da bakwai ga watan hudu dubu biyu da takwas za mu tashi darasi na takwas inda mana yake cewa alwajahu sadis nan ne ko alwajahu sadisu fi ibtali mazhabi ahli ta'bi fuska ta shida cikin rubuje aqida ko mazhaba ko dariqan ahlul ta'bid waɗanda suke korewa Allah sunayensa ko suke korewa Allah sufofinsa duka ko shashi annahu yalzamu alaihi lawazim batilatun yace bin tafarkin masu ahlul ta'bid yana lazimta wasu lawazim waɗanda suke rusassu wa butulanin lajin ya dulla ala butulanin marzum sannan rugujewar lajin yana nuna zuwa ga rugujewar abin da ya lazimta ومن هذه اللوازم daga cikin lawazim ɗin maganganun su ahlul ta'til wanda mun yi tarihin waɗannan abubuwa guda shida at-ta'til at-takyif at-tamsil at-tashbih التأويل الإلحاد التعريف التأديم هو عدم إثبات الصفات أو إثبات بعضها دون بعض التعطيل هو عدم إثبات الصفات أو إثبات بعضها دون بعض إن أنت ومتن ونم معطل ana nufin yana korewa Allah siffofinsa ko sunayensa ko shashin siffofin Allah ko shashin sunayen Allah shine ta'atil na biyu muka ce at-takyif at-takyif mutum ya dinga tambaya yaya siffar Allah take ko yaya sunan Allah yake ko yaya kamannin Allah yake huwa su'alu bi sigati kaifa aw an ya'taqida bi anna sifatillahi ta'ala ala kayfiyati kaza wa kaza yau kenan na uku at-tamthil uwa هو إثبات المثل للشيء مساويا له من كل tabbatar da kamanceceniya da wani ta yadda za su yi daidai ta kowace fuska sannan na hudu muka ce at-tashbih huwa ithbatul misli lishay'i musawiyan lahu min ba'd al tabbatar da kamanceceniya tsakanin abu biyu amma sun haɗu ta wata fuska sun rabu ta wata fuska shine at-tashbih sannan muka ce a tawil ne ta'wil ikhrajul lafzi an zahirihi ila ma'anin mudaa fitar da lafazi daga zahirinsa zuwa ga wata ma'ana da ake da'awa sannan muka ce abin da yake bin wannan shine at-tahrif tahrifun nassi aw tahriful lafzi aw tahriful ma'ana canza ma'ana sai muka ce al-ilhad huwa al-bayr an al-haqqi qasdan kauce ma gaskiya da gangan shi ake kira al-ilhad kauce ma gaskiya da gangan to malai ce anna ahlat ta'dil masu korewa Allah siffofinsa ko sunayensa lam yasrifu nususas sifat ba su karkatar da waɗannan nassosi na sifa ba an ha daga abin da take a zahirinta illa haisu da illa haisu itakadu sai inda suka kudure annahu mustalzimun cewa yana lazimta ko yana nuna au ko yana nuni li tashbihi Allah ta'ala bi khalqihi su a gurin me abin abin da yasa suke korewa Allah sukofinsa da sunayensa suna ga kamar tabbatar wa Allah sukofinsa da sunayensa kamar kamanta Allah ne da halitta kun da suka halaka wa tashbihu Allah ta'ala bi khalqihi kufr kuma suka ce kamanta Allah da halitta kafirci ne da ka ƙarin korewa Allah sukofinsa mu korewa Allah sunayensa dan kai kama da halitta kaga sun halaka da sun fahimta tun asali cewa babu kamanceceniya tsakanin mai halitta da wanda aka halitta da sun huta in ka ce ganin Allah ganin irin na Allah in ka ce ganin halitta ganin irin na halitta kamar yadda Allah ya bambanta da halitta a zati haka ya bambanta da halitta a gani kalas to wannan abin suka kasa sai suka halaka لأنه تكذيب لقوله تعالى دمونا قرية تعالي بقدر الله ليس كمثله شيء باب شيء ونأب وانه كما دع الله سبحانه وتعالى في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله قال معين بن حماد الخزاعي مال معين بن حماد أحد مشايخ البخاري رضي الله rahimahumullah rahimahumullah Allah ya musu rahama masu biyu malamin Imam al-Bukhari ne yace wa man shabba Allah bi khalqihi wanda ya kamanta Allah da halittunsa faqad kafara ya kafirta wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu wanda ya inkarin abinda Allah ya siffanta kansa da shi faqad kafara shi ma ya kafirta wato kafirci ɗayan biyu in ka kamanta Allah da halitta ka kafirta in ka korewa Allah abin da ya kamanta kansa da shi ka ma وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها yace haka nan babu kamanceceniya tsakanin abin da Allah ya siffanta kansa da shi da kuma abin da manzan Allah sallallahu ya siffanta Allah da shi babu kamanceceniya da halitta ta kowace fuska min al-ma'lum anna min abtal yana daga cikin abtal al-batil wato mafi rugujewan dalili an yuj'ala zahiru kalamillahi ta'ala a sanya abin da ke nuni na fili a cikin maganar Allah wa kalamu rasulihi da kuma maganar manzon Allah tashbihan a ce an yi ana kamanta Allah da halitta wa kufran a ce yin haka kafirci ne aw muhimman lidhalika ko yana bayuwa zuwa ga haka ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي littafin Allah da ya تبيانا لكل شيء wanda ya zamo bayani da dukkan komai hudan linnas ya zamo shirya ga mutane wa shifa'an lima fi suduri ya zamo waraka ga abin ke cikin kirazan mutane na kafirci da zalunci da shirka da bid'a da mun kufurci wa nuran mubinan ya zamo haske ne bayyananne wa furqanan rariya mai tantancewa bainal haqqi wal batil tsakanin ƙarya da bata lan yubayyinu Allah ta'ala fihi a ce Allah bai bayani a cikin sa ba ma alal ibadi i'tiqaduhu abin da ya zama wajibi akan bayi su kudure fi asma'ihi a cikin sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsa wa inna ma ju'ila zalika mawkulan a ce wannan abin an wakilta shi ila uqulihim zuwa ga hankulan mutane yusbituna lillahi ma yasha'una wai su tabbatar wa Allah abinda suka ga dama wa yunkiruna sai inkarin ma la yuriduna abinda ba sa nufi wa hadha zahiru butlan wannan rubuje wasu a fili take cewa abin mutane da hankalinsu su faɗa wa Allah abinda suke so su koya wa Allah abinda suke so ba da ba zai ba ko kai yanzu kana dogo ne wuce ma gajere kaga ya zage ka to kana da jini yace maka malam dogo kuka ce abin hadda ba to kai ma nan aka canza ma ka kana jin an cuce ka to ina ga Allah ne halitta halitta ko aka samu mutum siriri ka ce mm, wani akwai yima ya ce ba a yake masa to da ka canza shi daga sa to balle Allah subhanahu wataala wanda shi fi sanin kansa fiye da kowa kuma ya aiko manzon sa ya bayani inda wannan abin da Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa ba haka ake rufi ba manzo Allah ba zai koma ga Allah ba sai ya mutane bayani amma da yake haka ake rufi sai ya bari haka talisan anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa khulafa'ahu ar-rashidin manzon Allah da sahabbansa shiryayyu wa ashabihi da sauran sahabbansa wa ashabahu da ragowar sahabbansa wa salafal ummati da kuma magabata marigayen wannan al'umma wa immataha da shugabannin wannan al'umma kanun kasirina sun zama masu takaitawa au mukassirina ko kuma masu takaitarwa ga barin fi ma'arifat cikin sanin wata bayini da bayanin ma yajibu lillahi ta'ala abinda ya wajaba ga Allah min sifati na sifofi aw a alayhi ko abinda yake hannuwa ga Allah aure yajuzu ko abinda yake halatta ga Allah idh lam yurid anhum harfun wahidun dan ba ruwaito harafi ko ɗaya ba da gare su fi ma zahaba ilayhi ahadu ta'bid cikin abin da masu korewa Allah kofi suke kafa hujja ba sa iya samu ko harafi ɗaya daga sahabbai fi sifatillahi ta'ala cikin sifofin Allah wa sammahu ta'wilan kuma suka kira shi ta'wili wa hina idin imma an yakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa khulafa'uhu ar-rashiduna ko dai ya zama annabi sallallahu alaihi wa da khalifofinsa shiryayyu wa salaful ummati da dukkan magabatan al'umma wa immatuha da shugabannin al'umma din duka kasirina a ce sun takaita ko ba zai yi ba li jahalihim zalika saboda ba su san wannan ba wa ajazihim an ma'rifatihi ko a ce sun takaita sun gajiya ga barin sanin sa aw mukassirina ko kuma masu taƙaitarwa ne li adam bayanihim saboda ba su yi bayani ba lil ummati ga al'umma wa kilal amrayni batil duka biyun wato bai kamata ba a ce sun sani sun ki su bayani ko ba su sani ba biyun nan duka ba zai yi ba domin duk abin da bai zo daga annabi ba kuma wani ya ce shi yana da shi a hannunsa kuma shari'a ne na yin yuri amma annabi ya san shi bai gaya wa mutane ba wal ma bai san shi ba kaga ya ce annabi ya sani bai gaya wa mutane ba yana tuhumarsa da ɗorewa in kuma ya ce bai sani ba yana tuhumarsa da jahilci wanne ne mafita nan ba mafita duka biyu su da duk abin da bai zo daga Allah ba bai zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma aka ce aƙida ne ibada ne to gaskiya ba zai taɓa zama a aƙidan ko ibadan ba rabi'an anna kalaman lahi wa rasulihi maganar Allah da manzansa laisa marji'an linnas ta zama ba makoma mutane ba kenan fi ma ya ake duna ko cikin abin da suke kudurewa fi rabbihim a cikin Allah da ya halicce su wa ilahuhum allazi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'a bihi shara'i'u da kuma abin bautar su wanda sanin sa shine mafi muhimmancin abin da shari'a ta kawo bal huwa zubdatul risalat wannan shine tsantsan tsagwaran mai din wato kamar ka ce wato alheri duka abinda manzanni suka kawo wa inna mal marji'u a cewa wai makoma wajen sanin wannan tilkal uqulu waɗancan hankula almurtari ba wacce take cikin saɓani da rikici almutanaki ba wacce take warware juna wa ma ha, da abin da ya saba mata fasabiru takzib tafarkinsa shine karyatawa in wajadu ila zalika sabilan in sun samu tafarkin karyatawa aw tahrif ko su birkitar da shi alladhi yusammunahu ta'wilan wanda suke kiransa tawili in lam yatamakkanu min takzibihi ba su samu ikon karyatawa ba sai su mata wuri su juyar da shi daga yadda Allah ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi khamisan annahu ya zama minhu jawazu na ma asbatahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam abu na biyar yana iya nazumta halaccin kore abinda Allah ya tabbatar wa kansa da abinda manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa fayuqalu fi qawlihi ta'ala wa jaa rabbuka haka qur'ani yace wa jaa rabbuka Allah mahaliccinka ya yazo, kaga mu ahli sunna mun san zuwan Allah daban zuwan halitta daban to lokacin da muke cewa wa jaa rabbuka Allah yazo irin zuwan Allah yana ta kare zuwan irin na Allah tun a zuciyarmu ma mun san Allah bai kama da kowa ba zuwan halitta daban zuwan Allah daban in mutum ya ce yaya ya zo sai mu ce yaya sa, amsa in ya ce mana yaya ya zo sai mu ce yaya sa yake in ya ce ban san yadda sa yake ba sai mu ce umaru musa yadda ya zo ba kalas magana ta gari zuwan allah daban zuwan halitta daban babu kamanceceniya abadan tsakanin allah da halitta duk abin da aka ce na Allah irin na Allah babu irin Allah balle a ce kaza irin na Allah ne inda shi kenan an huta ba ahlus sunna shi baya jin nauyi dan bid'a wanda ya fada cikin mazhabin asha'ira ko ya fada cikin mazhabin maturidiyya ko ya fada mu'tazila ko ya fada waɗannan da ka ce wajen a sai cikin sai dinga rawa ya ce Allah ya zo to waye ce ba shi ya ce ya zo ba to ya za sai su ce ja a amurhu ba Allah ne ya zo ba ne ya zo su ce amurhu kaga an yi tawili an kora Allah ya zo ba ya ce ya zo sun ce ya zo ba saboda ya sa ne zo suka ce don mun ce ya zo mun kamanta shi da halitta don halitta ita ce take zuwa zuwa kuma yakan yi ne daga wani wuri zuwa wani wuri wannan ba zuwa halitta ne. halitta ce zuwan ta daga wani guri zuwa wani guri amma zuwan Allah ya ya zuwan Allah yake <laughs> kaga ba wanda ya sani sai Allah su suna daukar na halitta sai su fassara na Allah da shi kun ga laifi biyu suka yi na farko kamanta Allah da halitta tun asali na biyu ko da abin da Allah ya tabbata wa kansa tsoron kasu faɗa ya zama sun kamanta Allah da halitta istawa alal arsh Allah ya ta akan al dan bid'a ko sai ce istaula ya mamaye al'arshi aka ce saboda ne ba za ka ce ya istawa ba ita saboda ina ce ya istawa na ce nan al'arshi ya dau Allah kuma ce ka gani wannan halitta ne irin na halitta ka kawo in ka kula tun asali babu kamanceceniya tsakanin Allah da halitta kuma ka fahimci wallahu ganiyun anil alamin Allah wadatacce ne ga barin talikai shi ma al'arshi ne tarki ne sai aka istiwa'in Allah ne ya ku bihi yadda ya dace da Allah ba istiwa'i da irin na halitta ba to kaga ka huta shine ma da yace to لأنه wa fi qawlihi yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya Allah yana sakkowa zuwa saman duniya sai mu tsaya nan Allah yana sakkowa zuwa zuwa saman duniya irin sakkowar Allah kaga irin sakkowa halitta ce mun san na halitta amma na Allah ba ta wace hanya za mu sani ta hanya uku ce kuma duk bata zo ba in ma dai mu gani sai mu ce ga yadda yake wa in ma in akwai wani mai kama da Allah wanda muka sani mu ce to yadda wani yake haka Allah yake to ba wanda ya kama da Allah na uku Allah da kansa ya ce ga yadda nake sakowa ko yi faɗa ba kenan duk wanda ya ce ga yadda Allah yake sakowa ya yi ne? ya yi ƙarya wanda kuma ya ce Allah baya sakowa ya ƙaryata dama ɗaya biyu ne in ma an taka zu wa in ma an tukabbi in ka ƙaryata ka ce bai zo ba bai sakko ba kayi ƙarya in ka ce ga yadda yake sakowa ma kayi karya, can ka ƙaryata nan ka yi karya. me ya kamata ka yi ka tabbatar wa Allah yana sakkowa sakkowar da ta dace da Allah malamin dan bida yana cewa mutum da yanzu a ilimin geography an gano cewa duniya tana rotation tana revolution can da safe yamman can ne yamman can sabon can ne yamman can sabon can ne asubar can yamman ne asubar can so ko da yaushe asuba tana nan in ta ban nan tana can asuba ce in an ban nan can asuba ce in an ban nan can asuba ce don an ce yana sakowa daidai asuba kenan a wace asubar ta wace kasar ta wane garin ta wane yankin ta wane yanayi in kuma tun da asubar tana nan ba ta karewa kenan ya sako baya komawa sannan ya sako ya ba a ko yana na kan al'arshi ka duba dan Allah wannan irin abu na halitta duk wannan lawazin din da yake kawo lawazin ne na halitta halitta ne yake da waɗannan lawazin din kun ga kenan sai sun fara yin tashbihi sannan suke yin ta'dili ko duk wannan abubuwan da aka faɗa ba su kofi ne na halitta ba ni nan aka ce ina waje ba na ciki ina ciki ba na waje Ina na sako na baro ina tafi na rabu saboda ni halitta ne to amma Allah yaya na sai Hmm? Allah ba kansa sani kana suka huta sharrin bid'a kenan sai ta kange ka ga barin sunna kuma ta ma fata fata duk manyan yan bid'a din waɗanda wasu Allah ya taimake su a ƙarshen rayuwarsu suka tuba har shi wanda ya kafa kungiyar Abu Hassan al-Ash'ari sai da ya tuba a rayuwarsa ya koma ta farkin magabata an yi dabara an yi wayan saboda duk magana ce ta hankali kai ka zo da hankali sai wanda ya fika hankali zai kara ma sai ka rikice a ƙarshe Allah ya taimake shi da yake mutum ne mai son gaskiya ya komo ta farkin ahalus sunna tarihi uku gare shi na farko yana mu'tazile na biyu ya dawo kullabi na uku ya koma salafi a salafiyan ya mutu ya rubuta littafi al-ibana an usulid diyana ya rubuta risala ila ahli sadar ya rubuta maqalatil islamiyyin da ya cewa ya ba waɗancan da nasa da aqidarsa wanda ya ƙara karanta su ya jingina masa Allah ya isa inda mutane a akan Allah ya sanar suke rayuwa tunda suna ɗaukar littafan da ya rubuta zamanin bid'a wanda ya basu suna jingina masa kuma su ce wannan ita ce aqida ash'ariya shuruna sifatan wajibatan lillahi ta'ala bayan sifofin Allah ba wanda ya sanya iyaka su sai Allah shi ya dau 20 a mazhabar kullabiya zinawa kuma ba ma sa tabbatar da su kofin korewa suke in ka ce Allah ya sako ka kamanta shi da halitta to me kamata ka sai ka ce baya sakowa kaga sun yi barna biyu kamantawa da korewa shi ko ahlus sunna tun asali ma aqidar da aka gina masa cewa laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir kalas to wannan shine abin da suka yi mala yace li'annahu la yanzilu li'anna isnad al-maji li'anna isnad al-maji'i wan nuzuli ila Allah majazun indahu cikin ilimin balaga akwai majaz sai kaji barna ƙarya kenan ko wa azharu alamatil majaz inda alqa'ilina bihi kuma mafi bayyana alamar majaz a wajen masu faɗa cewa akwai majaz din sihhatu wa nafai ma asbatahu ma asbatahu Allah wa rasuluhu min abdal batil wato kore abinda Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa ko manzo Allah ya tabbatar masa yana daga cikin mafi barna barna wala yumkinu intikaku anhu ba za a iya rabuwa da shi ba bi ta'wilihi ila amrihi a juya shi cewa yanzu rabbuna ai yanzu amruhu ja'a rabbuka ai ja'a amruhu da ka za ka ga suna fada ya no dai sa istiyaki ma yabi da alai a siyakin ba abin da ke nuna haka kuma inna min ahli ta'tili man qarada qa'idatahu akwai wanda ya wuce da ƙa'idar sa fi jami'i sifati ko ya saki ƙa'idar sa akan dukkan sifofi au ta'adda ila al-asma'i aidan har ya shiga cikin sunayen Allah ma yana musu tawili yana kore su yana junar da su wa minhum man tanaqaba wani kuma magana tasa akwai cin karo fa athbata ba'd as-sifat ya tabbatar da wasu sifofi ya kore wasu kan ash'ariyya kama ash'ariyya su ne masu 20 sifa wajibatun lillahi ta'ala to waɗannan 20 din ba musu tawili al-irada irada ko asam sam'u ne albasar kaunuhu an basiran kadiran wa muridan wa aliman wa mutakalliman wa hayy wa amin wa hayyan ina tasma da ba na ake su duk sun zuri ka gani to waɗannan na sifata to ragowar sifofin Allah kuwa an gamu da su tun da ba ku yuhibbuhum sai su ce yusibuhum wa ghadiba Allahu alaihi yuridu al-intiqam minkum su ko kuma Allah sai sai musu tawili ishirin din nan dai kadai su kansu ishirin din hanyar tabbatar da su da ahlus suna an saba wannan dariƙa kullabiya ce da mun ji ka kana faɗan wannan su mun san kai dan mazhabar kullabiya ne a aqida to da ka dinga kullabi ne kunan za ku tafi tare ranar alkiyama kai da kullabi shi kullabi shi shi ya ɗauko wannan a asal ash'ari ya shiga ƙungiya sai ya ga ba ta da ci ya fita ya sana kan mambari cewa ya bar mu'tazilanci ya koma kullabiya nan ma sake sanarwa ya bar kullabiyanci ya koma tafarkin ahlus sunna wal jama'a zai tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa kamar da ya dace da Allah ya kore wa Allah abin da ya kore wa kansa kamar da ya dace da Allah ya koma tafarkin sahabbai ya bi daɗin zama ka wani an ji shi a ƙarshen ya rungume sai bukari yana kuka yana ina ma kan wannan littafin muka rayu mu sunna ita mun je mun ɗauki ilimin falsafa sakaratus da aflaton wasu ne za su fassara maka addini suka yi suka ɗauko falsafa yunan duk waɗannan maguza ne ko ba wanda ya taɓa sallah ko raka ɗaya ba wanda ya taɓa yi duk arna ne abin suka ɗauko waɗannan falsafa suka yi tafassara suna Allah da annahu law lam yakun kaza la kana kaza wa law kana kaza lam yujad shay'un min hadhihi makhluqat injuwa to ka dinga wa Allah da ya kasance kaza wa ya ga ma shi ya faɗa ma law kana kaza la kana kaza wa law kana kaza lam yujad shay'un min hadhihi makhluqat wanda Allah ya kasance kaza da ya kasance kaza da ya kasance kaza da ya zama kaza da ya zama kaza ko ba a samu komai a cikin halitta wa ya gaya ma duk waɗannan lawazin ne babila ce wal maturidiya da ko maturidiya kima kungiya ce asbatu ma asbatuhu sun tabbatar da abin da suka tabbatar da hujjatin da hujja annal ya dula alayhi cewa hankali yana nuni kai wannan kuma ma na kohu bi hujjatin akala ya yanfihi sun kora abin da suka kore da cewa hankali yana kore shi wani la dula alaihi ko baya nuni zuwa gare shi fa naqulu lahu nafayukum lima nafaytumuhu korewan abin da kuka kore bi hujjatin da cewa annan akala la dula alaihi cewa hankali baya nuni zuwa gare shi yumkinu ithbatuhu da tariqil akali za a iya tabbatar da shi da hankalin ma allazi asbatu bihi wanda kuka tabbatar da shi ma asbatu mu ba abin da kuka tabbatar kama huwa sabitun bid dalilin sam'i kamar yadda ya tabbata a cikin alqur'ani misalu zalika annahu asbatu sifatil irada sun tabbatar da Allah sun tabbatar da Allah sifatal iradati wala ko sifatar rahmati cikin waɗannan bakon mai ba rahama asbatu sifatal irada lidilalati sam'i wal aqli alaiha sun ce irada ba zai yi a yi abu babu irada ba duk mutumin da kaga yana rayuwa to akwai irada da shi ma Allah ya bashi in ba irada komai iri da zai zama amma irada take sa wani kaga wani baki wani fari wani dogo wani gajere wani mai zuba wani siriri wani mai hakuri wani mai fada a shekara an nufi kowa ya zama haka da ba niki to abu ɗaya zai zama duk iri ɗaya ne amma niki shi ne bambantawa to suka ce dole su tabbatar da Allah ne ba za su mata tawili ba suka ce amma samu famin qawluhu ta'ala walakin Allah fa'alu ma yuridu sai dai Allah yana aiwatar da abin da yake nufi amma al-aqlu fa inna ikhtilafa makhluqat caccanzawar halitta da bambance-bambancen da ke tsakaninsu wa babu ha da keɓance shashi wa takhsisu ba'daha bima yahtassu bihi min zati da abin da yake banta da shi na zatinsa an wasfin ko sifarsa dalilin alal irada wannan yana nufin Allah yana nufi kenan wannan ko ar-rahma sun korewa Allah sifar rahama kanu suka ce li annaha tastalzimu linar rahim wai tana nufin taushin mahaifa ko mai jin tausayi wa riqatuhu da kuma laushinsa in ce Allah ji tausayi ka ce yayi laushi ka ji dan Allah tausayin irin na Allah ka huta kawai ka wani ya yi tausayi ka sa mai jin tausayi ba ka ji Allah sarki to wai an ka ce Allah yi tausayi ka ce Allah ya yi taushi ya yi taushi tausayin wannan irin na waye kenan irin na halitta ne to irin na Allah ba ka ce tausayin Allah ya ya yake kaga halaka Allah shirye da mu yace to wannan duka shine wa hadha muhalun fi haqqi Allah ta'ala suka ce wannan ko bai dace a haƙƙin Allah ba wa awwalu suka wato yi tawilin al-adillati sam'iyya dukkan dalilin da yazo al-Qur'ani al-musbitati lirahmati wacce take tabbatar da Allah wato sifar rahama bilal fi'ili suka ce aiki ake nufi au iradatul fi'il ko kuma wato san aikata aikin fa fassaru ar-rahim bil mun'im ar-rahim a gurin su mai ni'imtawa aw muridul in'am ko mai sanya ni'imta din فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة وكذا سب الرحمة لكقول ما الله تعالى tabbatacciya ce da dalili na shari'a dalilin tabbatuwar ma rahaman Allah ya fi yawa akan dalilin tabbatuwar irada faɗaɗuwa da shi rahama ta zo da suna mislu ar-rahman rahim a cikin alƙa'ida saniya mai tace fi ta'ala asma'ullahi ta'ala a'lamun kai ko a saniya ta'ala a'lamun wa kun ga ar kunshe kuma da ar-rahama وصفة مثل ورب وربك الغفور ذو الرحمة ذو الرحمة صفة وفي مثله ويرحم من يشاء ورحمتي وسعت كل شيء ويمكن إثبات هذه الأكل زائية وتوجع الله رحمة إما لعنكني فإن النعمة نعم نعموني التي تترى وقتك جيرانتوا alal ibada a kan bayi min kulli waje ta kowace fuska wan nikam da azaba Allah ta tufa ta tufa anhu wacce ake tunkuɗe wa bayi fi kulli hinin a kowane lokaci dalatun mai nuni ce ala subutin rahmatin lillahi azza wa jalla bisa tabbatarwa da Allah sifar rahama wa jilalatuha dalilin ta kuma ko abin da take shiryawa ala zalika abyan shine mafi bayyana wa ajna mafi fitowa fili min dilalati tahsis bisa dalilin keɓancewa alal iradati zuwa ga nufin Allah li zuhuri zalika lil khassati wal amma saboda ita irada ta shafi keɓantattun mutane ta shafi gama gari bi khilafi dilalati sabanin dilala ta keɓancewa alal irada a bisa iradar Allah fa innahu la yazharu illa li afradi minan nas baya bayyana sai ka ɗaiɗaikun mutane amma rahama Allah ga ta ana ganin ka koda yaushe in ka ci ka sha rahaman Allah iska da kake shaka rahaman Allah ka ci cin ci ma rahaman Allah ci don Allah ya matse ka sai ka ji ana yin kuma mana koyo da ɗaya sai na hudu ana gauro ina hudu hudu ya ki cewa kaga ashe rahama ce ka ci rahama ce ka sha rahama ce ka kwanta don ya kasa kwanciya rahama ce ka tashi rahama ne kai bacci ka shiga ban daki kai bawali rahama ne da akwai wanda yana kuka yake bawali wani ma ba baya fita sai an samar roba haka kuma yake yawo da roba iya rayuwarsa rahama ne ka je kai bayan gida ka zama duk wannan rahama Allah ce ka shaki iska rahama numfashi bugawa zuciya ma rahama ne tafiya rahama ce wani ba iya tashi rahama ne wani a zaune yake baya tashi ka yi kura ka miƙe rahama ne ka tsaya akan kafa ka kai tafiya rahama ne mun za a gan da sanduna biyu kun ga shi duk wannan rahamomin da Allah mu ci mu sha rahaman Allah ka fita nema Allah ya baka rahama ne ka ga shi rahaman Allah ba ta iya to kuma ya za a ce Allah baya rahama sai dai wani yana ni'ima dan tsabar bid'a bihujjati annaha tastajimu lina wa rikati ko da da cewa wai tana nuna taushi da laushin Allah wai a ce Allah yi laushi ita wannan barna ne fa jawabuhu anna hadhihi hujjata law kanat mustaƙima da hujja ce tabbatacciya tsayayya la amkana na fa irada bi misliha da ita ma irada sai a koyi ta da wannan ne fa yuqalu al iradatu mailul murid ila ma yujibu bihi husula manfa'atin aw dafa'i madaratin ita ma irada din za a iya ce mata ana nufin karkatuwar mai nufin ne zuwa ga abin da yake nufi don tabbatar da amfani ko tunkuɗe cutarwa da wani har kama ta zama ɗan adam shi ma yana da irada in dai har za ku koyewa Allah siffar rahama cewa dan ku kamanta shi da halitta ita ma irada ai mutum yana da irada wa yastalzimu alhaja ka wannan yana nufin bukata wallahu ta'ala muna zahun an zalika an tsarkake Allah da barin haka fa in ujiba bi anna hadha iradatul makhluq in kun ce ai wannan yana nufin nufi ne irin na halitta amkanar aljawabu bi mislihi fi rahmati sai mu bada amsa da rahama da irin wannan bi anna rahmata almustalzima min naqasi rahman da ke nuna tawaya hiya rahmatul makhluq ita ce rahama irin ta halitta ba rahama irin ta Allah ba wadda ha za ta bayyana da wannan ne ya bayyana gare mu butulanu mazhabi ahli ta'ati mazhaban masu korewa Allah su sifofinsa da sunaye cewa mazhaba ce rushashiya sawa'un kanat sawa'an kanat ta'dilan amman aw khassan shi korewan gaba ɗaya ne ko kuma kore wasu da tabbatar da wasu kamar yadda su ma turidiya din da asha'ira suke su tabbatar da kofi su kore wasu wa bihi ulima da wannan aka san anna tariqal asha'ira wal maturidiya fi asma'ihi wa sifatihi aka san wato mazhabar asha'ira da mazhabar maturidiya a cikin sunayen Allah da sifofinsa suna yi ma Allah tawili a cikin sifofinsa su ne masa tawili a cikin sunayensa wa ma tajju bihi li da abin da suka kafa hujja da shi da haka la tandafi bihi shubahi mu'tazila ba za su iya tunkuɗe shubahar mu'tazila ba wa zalika min wajhaini ta fuskoki ne guda biyu shi ne shekul islam ibn taymiya ya ce duk ƙungiyar da ka daga ta bata sai kaga tana da wani shashi na gaskiya dan da ba don wannan shashin nasu na gaskiya ba ma da ba ta samu mabiya ba ita sai kaga khawarij su ƙarya a gurin su kafirci ne in kai karya ka zama kafi ba yadda za ka kana kawaric kai karya kuma sai ka haddace ƙura'ani kuma sai kana kiyamun laili kaga sun haɗa wasu abubuwa masu kyau to amma kuma suna ta sahabbai kaga sun rushe kamar shi'a masu shi'a zuwa su ahlul bait sun ahlul bait ya ibada ne tunda suna da alaka da manzo Allah to kuma suna da aƙida hudu sun ce Allah jahili ne sun ce Qur'ani bai cika ba sun ce sahabbai kafirai ne sun ce sunnar annabi ta duniya ce ka gani haka nan ka ɗau sufanci a sufanci an ce a ɗaukake zuciya a guji duniya a daina cin a kilishi a koma cin kanzo a guji riga mai kyau a dinga sa rigar sufi a daina kwaɗayin duniya a daina son duniya a daina faɗa akan duniya a daina hassada a daina keta a daina mugunta a daina sharri a daina kage shi ne fasufancin haka waɗannan abubuwa ne masu kyau asalin tasawuf ɗin abu ne mai kyau amma kuma an zo an shigo da abu hudu an ce an wani mutum wahayi bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi wata takarda da salati a rubuce ba zai yarda da wannan na biyu an ce akwai wasu mutane da za su kai ƙi yaƙini sai shari'a ta sauka akan su su a gurin su da abin da yake halal a gurin ka su a gurin su haram ne abin da yake haram a gurin ka a gurin su halal ne saboda sun kai fana'i sun yi tajalli sun yi taraki sun yi fana'i suka yi tahalli suka yi tahalli suka yi tajalli suka yi fana'i sannan aka ce akwai autabu da afarabu da akatabu da gausu waɗanda gausu makamai ne da za ka iya haunin shari'a da su don haka kai sai kai abu a wajen wani yana da laifi kai amma kuma shari'a ka kai kai ne akan daidai shi shi shari'arsa ta zahiri ce sannan suka ce shari'a musulunci tana da ciki da bai kamar da riga take da ciki da bai haka shari'a musulunci akwai zahirinta zahirinta shine na kowa da kowa batininta na manyan mutane ne to abin da yake a zahiri ibada ne zai iya zama a batini laifi ne abin da yake a zahiri laifi ne zai iya zama a batini bauta ne da kuma sai ce ya daina sallah wa abudu rabbaka hatta ya ati yakal yaqin yace ka bauta Allah sai ka kai yaqini in ka kai yaqini ka dena to kaga ga wani abu mai kyau tare da su cewa amma kullum ba sa faɗa wannan sai ce ba salati muke ba ba istighfari muke ba ba hayyada muke ba ya za ku kafirta mai salatin annabi mai halala mai istighfari sai mu ce ba ma kafirta mai salati mai halala mai istighfari ka je ka ta istighfarin ka da hailalarka da salatin ka ibada ne amma ka daina cewa an wani wahayi ka daina cewa za a kai matsayin da za a fita daga shari'ar annabi ka daina bauta Allah da bid'a ka bauta Allah da sunna sai wancan ya amfane ka amma wancan rufar ba za ta fake ka dinga kuma cuso wani abu ba ne ba duk mun ta fan mun ga abin da suka kunsa mun ji mun yi wa maganganu masu nauyi waɗanda ake jingina wasu mutane ana cewa su suka yi ko suka faɗa ko ba haka annabi ya ce a ba irin waɗannan abubuwa ɗin suna nan da yawa haka nan ka ɗauki mazhaban mu'tazila ka ɗauki mazhaban al-asha'ira asha'ira da yawa sun wa sunna aiki sun wa sunna hidima amma a wasu babuka suka karkace musamman babun asma'illahi ta'ala wasu fati suna tare da ahlus sunna wajen kaso 75 ko kaso 80 ba da biyar amma a sha biyar din kuma suka zo da bid'a da za su gyara nan shikenan sun haɗe da ahlus sunna tun da shi ahlu sunna bai da ra'ayinsa qur'ani kawai yake kallo da zarar ka da wani ra'ayi ka fahimta ka tafi a kansa wanda ba haka qur'ani da sunna suka nuna ba to shikenan ko da kana yin sunna a kaso 75 to a wannan babin ka bata to da wani aqrabu ila al-haqqi daga wani wani ya fi kusa da gaskiya fiye da wani wani bid'a sa 15 ce sunnar sa 85 wani bid'a sa 85 sunnar sa biyar. akwai bid'a da muke cewa yan bid'a suna sunna ko amma bambancin sunna da bid'a ɗaya ne duk mutumin da ya haɗa siffofi biyar shi ne ahlus sunna na farko yana son sunnan na biyu yana kishinta na uku in tana yaduwa yana jin daɗi na biyar yana taimaka mata da dukiyarsa na shida yana kishin ya ga cewa ko da zai mutu sai wannan abin ya ci nasara wannan ahlus sunna ne Ɗan bid'a kuma shine wanda yana son bid'a yana gurawa bid'a baya da karfinsa yana farin cikin yaɗuwar bid'a yana ba da dukiyarsa dan a yada bid'a sannan zai iya mutuwa wajen fara bid'a dan bid'a ke ko da ya aikata sunna wanda bai kudda shi sai dai a ce dan bid'a ya aikata sunna amma bai zama ahlus sunna ba shi kuma ka ga mai wancan abin biyar ya aikata bid'a sai ka ce ahalus sunna ya aikata bid'a amma wancan in suna nan a zuciyarsa ahlus sunna ne sai dai za a iya samun ahlus sunna ya aikata bid'a sai a faɗakar da shi a ce kai ahlus sunna ne wannan abin da kai bid'a ne ce kai kuma ɗan bid'a ne wannan abin da kai sunna ne yawwa to bambanci tsakanin fa'ala da fa'il kataba katib jalasa jalis kaga bada'a mubtadi ibtada'a mubtadi'un in ya zama ismu fa'il to haka halin ka yake rayuwarka kenan akan bid'a kake tafiya don ka aikata suna ɗaya biyu uku ba zai mai da kai ba haka kai kuma kana ta suna dan ka yi bid'a ɗaya biyu ba zai mai da kai bid'a ba sai da ce ahalin suna ya aikata bid'a shikenan a wannan babu ka aikata bid'a da zarar kuma ka waye gari kana ƙaunar bid'a kana farin ciki da yaɗo bid'a kana halartar taron bid'a kana ba da ka don a yada bid'a kuma za ka iya mutuwa wajen kare bid'a ne kai dan bid'a kana son sunna kana kishin sunna kana farin ciki da yaɗuwar sunna kana iya ba da ka a yaɗa sunna kuma za ka iya mutuwa wajen kare sunna ne kai kare sunna wani wannan shine bambanci da kuma ya ce waɗannan mutane bid'a suka aikata a cikin babin sunayen Allah da sifofinsa wa ma taju bihi li zalika abinda suka kafa hujja da shi la tandatu bihi shubahi mu'tazila shubaha mu'tazila ba za ta kawo ba wa zalika min wajhaini ta fuska biyu ma annahu tariqun mubtada hanya ce da aka kirkira lam yakun alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wala salaful umma annabi baya kan wannan tafarki salaful umma ba sa kai wa wa shugabanni ba sa kai wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ati bid'a ba ta kun tunkuɗe bid'a in kana son ka ga bid'a ba ta tun kuɗe bid'a sai an ce za a tattauna tsakanin yan shi'a da yan ɗarika ba za a tattauna ba ta tsawo ba duk abin da yan shi'a yan ɗarika suka tuhumi yan shi'a da shi su ma suna da shi in kun ce mun zagi sahabbai kuma kun ce gashin mabiyin kuɗi ya musu habbai adadi kala kun ce muna bin wani mutum ba na ba kuma kuna bin wani mutum ba na ba to kaga daga nan karo to shi yasa ba mu iya rigima da dukkan bid'o'i sai shi yasa kaga yan bid'a duk za su iya haduwa akan ahlus sunna amma ahlus sunna ba su iya taba hada kai da wani akan wani ba su za su iya taro su haɗu guri guda shi yasa wasu ce malam sun haɗe suna suna suna tafiya tare to me za ba su haɗe ba ai in ka ce mutum me yasa kai kaza ya ce kai ma me yasa kai ya ce to a rufa juna ci to na kai rike na kai rike na mu ne kada za mu ja in ka ce me yasa mu kai sai mu ce faɗi da liga dalilin mu a cikin qur'ani da sunna in kuma akwai wani abu da muke yi kaga baya qur'ani da sunna faɗi ko me mu bashi kamar wani da yace ce ku kun ce ku ne ahlus sunna muka ce mu ne to me yasa ba ku a daura gani. bayan hadisi bai taba zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wando ba yana ɗaura kwarjalla ne amma ku gashi nan kuna sa wando da aka kuma kun aikata bid'a da ce alhamdulillah da kace mu ahli sunna na biyu kuma kace ga wata sunna ma'aikata to abin da zamu ce ma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu hadisi ko daya ya hana sa wando ba na biyu ba mu ga hadisi ko daya annabi ya ce ku daura gani ba wallahi da hadisi ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ku sa wando da gobe za ka ga bola garin nan ta cika da wandunan mu da hadisi kuma ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dawo zani da ka ga mu da zani yanzu ma karatun da da zani za ga ana duk zani za mu daura to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar masu sa wando su sa masu daura zani su daura bai hana masu daura zani ba bai hana masu sa wando ba da aka daura zani sunna ce fi'iliya sa wando sunna ce ta ƙaririya ka duba dukkan hadisan za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce a aikin haji kakku sa wando kenan suna sawa sai ya hana su a cikin aikin haji kaga bai hana ba kenan saboda haka ba sunna ce fi'iliya fi'iliya ce sunna ce ta ƙaririya babu sunna ƙauniya akai wannan shine dalilin da yasa kaga amma da kaga da kaga da ake daura zani yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane kowa ya tafi akan abin da yake kai in ka je za ga al'adar mutane ta bambanta in ka je bama ka je India ka je Pakistan ka je Indonesia ka je Malaysia duk za ka ga suna ɗaura zanin hawansu shi yasa mun je aikin haji za ka ga zanin su baya kwancewa so sun iya kullum shi suke ɗaura amma mu so da ba a saba ba sai ga mutum ana dawafi zanin ya faɗi. ko ya zo a himarsa yana karanta qur'ani ya yi tsirara ana alhaji gyara ya manta ya ɗauka wanda ne sai da bai saba da sani ba wala akwai alhazai da yawa sai mun tsaya mun nuna wasu yadda ake ba. muke to kai me sa ba ka a gida ba ka tambayi matan ka ce ake ɗaura zani a yi masa wani abu a kowa sai ɗauka yi shi gwargwadon yadda al'adar su take tafiya mu al'adar nan an bawa mata gani an bawa maza wani su da kan ka daura gani sai a kallon kallanta. to wannan zargin ake gushewa su kwa al'adar can za ga mun ranar juma'a da zan yana innal hamdulillah inna khairal kalami kalamullah kuma da zani kullu bid'atin balala kuma da zani to da garin su haka ake yi kaga ba zai damu ba ko wani ba zai tayar da hankali ba to wannan shine bambanci tsakanin wannan shi yasa malamai suka ce wal urfu ma'budu fi idza warat kuma min na shari sharifi lam hal fa yaquluna laqad abhastum yace afani anna al-mu'tazila wal jahmiyyata yumkinuhum an yahtajju za su iya kaba hujja limana qawlu da abin suka kore anan asha'ira akan asha'ira wal maturidiya bi misli ma hajjaja bihi asha'ira wal maturidiya ala ma na ala ahli sunnah yace kaga za su iya kafawa wato asha'ira da mu'tazila da maturidiya hujja da irin abin da su asha'ira din da maturidiya suke komewa suke akan ahli sunna fa yaquluna laqad abahtum li anfusikum kun halatta wa kanku na fara ma na faikin nuna sifati kore abin da kuka kore na sifofin Allah kama za amtumu kamar da kuka raya dalilan kuka ce dalili ne a na hankali wa awaitum dalilahu sam'i kuka kuma yi tawilin dalilin da Allah ya kawo a cikin alqur'ani falima za tu harrimuna alaina yaya za ku haramta mana na faya ma na fainahu mu ma koyi abinda muka koyi bi ma na rahu dalilan da abinda muke ganin sa dalili ne a kaliyan na hankali wa naqulu dalilahu wa naqulu dalilahu sam'i mu kuma yi tawilin dalilinsa na as-sam'i wato wanda ya zo a cikin alkur'ani da sunna Hala na uqulu kama anna lakum uqulan da haka tunda hankali kuke takama da shi kuma muna da hankali fa in kanat uquluna khati'a idan hankalin mu ya zama kuskure fa kaifa kana uqulukum sa'iba yaya kuna ku hankalin zai zama ya dace wa in kana uqulukum sa'iba in hankalinku ya dace fa kaifa kana uquluna khati'a yaya za a ce namu hankalin kuskure ne wa laysa lakum hujja fil inkar alaina ba ku da hujja da za ku mana inkari suwa mujarradu tahakkumi face mujarradin wato at-tahakkum wa ittiba'ul hawa wato shishigi da komin son zuciya wa hadhihi hujjatun balighatun malaci wannan hujja ce mai karfi wa ilzamun sahihun kuma an lazumta musu lazumtawa ingantacciya min al-jahmiya wal mu'tazila lil asha'ira wal maturidiyya da eh, jahmiya da mu'tazila in suka tashi faɗa da asha'ira da masu rujiya sai sun kada su so da su da hankali suke tabbatarwa su ma da hankali to kun ce ba daidai bane nasu kuma naku da hankali ne yace haka ya hankalin ku yafi namu in kun ce hankali kuke da shi mu ma hankali kuke da shi ya hankalin ku zai dace namu ya kuskure ko namu ya kuskure naku ya dace kowa ya tsaya akan abin da yake kai tunda ba mai nasu to amma kana da nasi ne kake iya kada mutum wala naqmadu ba'd zalika ba abin da zai tunkuɗe haka wala mahisa anhu ko ba hanyar tserewa daga barinsa illa bi rujui sai an koma li mazhabus salafi zuwa tafarkin magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama allazina yaquluna hadha al-bab wa yasbituna wanda suke kore wannan babi wa lillahi ta'ala min asmai was sifati suke tabbatarwa da Allah sunaye da sifofi ma asbatahu li nafsihi fi kitabihi abinda Allah ya tabbatarwa kansa a cikin littafinsa aw ala lisani rasulihi ko akan harshen manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibatan la tamsila fihi tabbatarwa da ba kamanta Allah da halitta wala takayifa ba tambayin yaya wa tanzihan da tsarkakewa la ta'tila fihi wanda babu koyewa a cikin sa wala tahrifa babu kitawa da zinarwa da kuma tawili amma lam yaj'al Allahu lahu nuran amma lahu min wanda fa Allah bai sa ma haske ba duk bayanin nan da kake ba zai gane ba ani ulima min ma sabaka mal ce an sani daga abin da ya gabata anna kullu mu'attilin mumatti dukkan mai korewa Allah sifofi to ko mai kamanta shi da halitta ne don sai ya fara kamantawa sannan yake korewa wa kullu mumassil mu'attil haka dukkan mai kamanta Allah da halitta shi ma ko mai korewa Allah abin da ya tabbata wa kansa ne amma ta aqilul muhaqqin korewa mai korewa a zahirin abili yake wa amma tawfiluhu yadda ku ake tuhumarsa da ya kamanta Allah da halitta fa annahu inna ma aqala ya korewa Allah sifofinsa ne li ne saboda kudurewarsa anna isbatu sifati tabbatar da sifofi yastajibu tashbiha yana nufin kamanta Allah da halitta kama tsala awwalan kun ga da farko sai da ya kamanta Allah da halitta wa aqala saniyan sanan kuma ya Allah Allah kofinsa da suka dace da shi kama annahu bi ta'dilihi saboda korewa Allah su kofinsa da yayi masalahu bin naqis ya kamanta Allah da tauyayye ta'ala Allah amma yaqulu zalimun wa ma tafsilul mafil shi kuma kamantawar ne kamantawa fa zahirin shi ma a duniya yake wa ma ta'diluhu shi kuma mai kamanta Allah da halitta a ce ya korewa Allah sifofinsa ta wani bangare fa min wujuhin ta fuska uku ne aw aw annahu aqala nafsan nafsi asalin nassin ya kore ma'anarsa allazi asbata bihi sifa wanda ya tabbatar da Allah sifa da shi haisu ja'alahu dallan ala tamthil yadda ya dauka ya zo ana nufin zuwa irin na halitta shi kuma yana jin tsoron kai sai Allah ya zo ya zama ya kwatanta shi da halitta sai korewa Allah zuwan gaba daya ya kun ya ce zuwan irin na Allah wato kan Allah shi ne tsakanin shari'a da fatan abu kaɗan ne ja a rabbuka Allah ya zo wani irin zuwa suka ce irin na Allah shi ke nan fa abu da zai faɗa ya huta sai ce to in na ce Allah ya zo zuwa yana nufin al-intiqal min makanin ila makanin fa idza asbattu lahu annahu yaji annu masaltuhu bil makhluqat fa yajibu alayya an anfiya hada to da ka sai kore kaga yayi yayi tasbihi a yayi tanfili yayi ta'dili a lokaci guda ma annahu la dilalata fihi alayhi ta babu dilala akai wa inna ma yadullu ala sifatin yana nuni ne zuwa ga sifa taliqu billah wacce ta dace da Allah الثاني أنه أبطل كل نفس يدل على نفس مواصلة الله إلى قلبه يا كوري دون نفسي بيكي كوري ور الله قبل كمان تشين يا ده حليتسا الثالث أنه أبطل الله تعالى عن كماله يا واتو توي الله قبل تكسا الواجب وانده وجمع كمان تعالى بشي حيث مصله بالمخلوق الناقص ta yadda ya kamanta Allah da halitta sauyayya to wannan shine wato bayani da malam yayi akan waɗannan babuka akwai shubuhohi wanda akan su zamu tashi guda goma sha biyar wanda malam zai bada amsar su wanda yan bid'a za su kafa ma hujja da su na farko akwai alhajar al-aswad yaminun lahi fil ard dutsen hajar aswad hannun Allah ne na dama a ƙasa Tun bid'a ne tambaye kai to ya za ka amsa wannan ka ba a tawili to ya za ka yi da hajarul aswad yaminullah hannu Allah ne na dama a ƙasa sai ci dole kai tawili ka zama ma yasa muke tawili to zai ba ka amsa yadda ake na biyu qulubul ibadi baina usbi ainihin asabi rahman han zukatan mutane suna tsakanin ɗan yatsu biyu na Allah ya ke ne tunda an buɗe zuciyar mutum ba ga ba a ga tsakanin tana tsakanin yan yatsun Allah ba to ya ke yi dan bida ne ce ma kai ma dole sai kai tawili anan to za a baka amsa a abinda abin da zaka shi amsa na uku zai ce maka inni ajidu nafasar rahman min ibn yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jiwo numfashin Allah ta bangaren yaman me annabi yake nufi da wannan dan bida ne kafa ma hujja da wannan sai ya saka a cikin kwana kai ta gudu to malai ce akwai amsa a sunna na hudu ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء yana da lokacin sun mastawa halin arshi to ya za ka fassara sun mastawa ila sama'i wanda zira yake nan ila sama'i ba ma ala in ka ce wancan ala sama wannan fi sama'i ila sama'i to akwai amsa da za ka bashi sannan na biyar wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahu masu cewa Allah yana ko ina sai ta gashi Allah ya ce huwa ma'ahum aina ma kanu yana tare da su duk inda suke me fassara ma'ahum din Ma iya ce amma ko ma iya ce khassa ko ma iya ce khassatul khass akwai amsa a sunna sannan wa huwa ma'akum aina ma kuntum na shida sannan na bakwai wa nahana aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka fi kusa da mutum fiye da jijiyar da ke dauke da jini a wuyansa ba na nufin Allah ya zo dab da jijiyarka ko ne ake nufi akwai amsa a sunna sannan na takwas wani ana a ilai ilayhi wani walakin la tubsiru mu muka fi kusa da ku fiye da shi na a aqrabu ilai mu muka fi kusa da shi minkum daga ku mun fi ku kusa da shi in ji Allah to ne yake nufi da ya fi ka kusa da shi sannan na ta jari bi a'yunina tana gudana da idanmu me yake nufi bi a'yunina tana gudana da idanmu akwai amsa a sunna an dan da ya ba wani akwai nasin da zaka kana da makaman kare dangi a sunnance sannan wani tusna'a a ala'ayin don a rene ka a kera ka ala'ayi a kan idona me yake nufi to amsa za ta zo sannan na sha ɗaya wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu alladhi eh, yabtashu biha wa rijluhu alladhi yamshu biha idan bawa na na so shi sai zama ni ne jinsa da yake ji da shi ni ne ganinsa da yake gani da shi ni ne kafarsa da yake tafiya da ita ni ne hannunsa da yake bayarwa da shi zai iya kafa ma hujja da wannan hadisi ce to kaga hadisi sahihi ya ce ana iya zama Allah da gashi ya ce na zama jinsa da waye da ga kaga shi no hujja mu kenan to ya zaka make shi da hujja da amsa za ka yi na goma sha biyu wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wanda ya mazo kusa da ni taki daya zan matso kusa da shi kamu daya ya ke nufi da wannan hadisi na sha uku awalam na na anna khalaqana lahum mimma amilat aidina ko aidina a nan tazo jam'i ya zo mufrad tabaraka allazi zai yadihi al-mulk ya zo jam'i bima amilat aidina ya zo bima khalaqtu bi yadayya ina da iya cewa nasbutu lillahi aidi wal ayi wal ayi wal yadan amsa za ta zo sannan na sha hudu innal ladina yuqayyunaka inna ma yuqayyun Allah yake la yuqayyun aidi waɗanda suke maka mubaya'a Allah suka yi wa mubaya'a hannun Allah yana burbushin hannunsu <laughs> duk wani shi ma yan bid'a ce za a kata a makita sannan ya bi na adama na sha biyar marinki falam ta udu Allah ce ya kai dan adam ba ni da lafiya ba ka zo ka duba ni ba ya Allah ya zan duba ka bayan kai ne mahalicin halittu ita ah, baka san bawa nawa na ba shi da lafiya ba da ka je ka duba shi za ka same ni a gurinsa ne amsan waɗannan shubuhohin guda goma sha biyar na yan kan su za a kan shi insha Allah yasa kuka ji Sheikh muhammadu na Abdul ya ce ɗan gida ɗaya wani ke karatu da yawa har malam a dubu da yana da in ka yin waɗannan hujjoji duk shi da za kama kana da hujja ka sai abu ne mai sauki sai an tada jijiya an tada jijiya ya ka ba da amsa cikin sauki Allah ya samu dace Allah ya samu wafa yi bayani a kai gaskiya ne na sha faɗakarwa wajen karatu sai mutum ya ballo irin takardar da ake ba wani ɗaurin aure da hoton budurwa da saurayi kuma sai ya rubuto tambaya kaga wannan ba da ko mutum ya tsinci kwali akan hanya sai ya rubuto tambaya ko ɗan gutsu wata ya gutsu ya takarda ya rubuta da kyar duk wannan babu ladabi a ciki shi yasa duk irin waɗannan zarin su muke mu wannan ce malam nuna matsayin ku akan arnan da ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama don an ce kan ta turo sakataranta na kasa da lauyoyi domin sa amma mu musulmi mun gabana Abdullah Adam wannan abu ana na ana bincike a kai domin tabbatar da hakika na abin da ya faru kuma yan sanda sun kira mu da duka yan ɗariku da ahalus sunna duka an nuna musu bencin abin da aka rubuta a ciki abin mamaki shine rubutun yadda aka rubuta shi zai baka mamaki a ce wani mutum wanda ba ƙwararre a hausa ba ya iya faɗan wannan kalma ko ya rubuta ta yana da wahalar gaske zai sa maka shubaha mai ƙarfin gaske dan kalma ba zan iya maimaita ta ba amma da yawa a kalma ma an daina amfani da ita a birni ko a kauyen masu inda ba a karatu to rubuninta kuma da aka rubuta ta ƙasa sai kuma aka sa suna annabi kuma aka ce sallallahu alaihi wasallam muke tunanin wanda bai iya hausa ba ya kai ya fahimci wannan kalma har ya santa haka kuma zai iya rubuta ta daidai muna gane rubutun mutane gwargwadon yadda hausar su take na farko zurfin kalmar na farko iya rubuta sallallahu alaihi wasallam to wannan abin akwai shubha sosai da yana bukatar bincike dole sai an bincika tukuna shi kuma yana inkari cewa ba shi ba to bencin nasa ne amma mutane da suke zama a gurin suna abin nan masu aikin kafin abin nan ne eh, kafintoci ne saboda haka gurin da mutane da yawa kuma a tsakanin musulmi yake kuma saboda haka shigohohi da abubuwa sun ta taso da yawa wanda zai sa ba za ka yi gaggawa wajen yin abu ba to akwai alaƙoƙi daban-daban na kuɗi da wasu na tuhumace-tuhumace tsakaninsa da wasu musulmi wanda ake ga wasu za su iya yin wannan don su ɗauki fansa so da an sha samun irin wannan an yi wa wata baiwa Allah kawai eh, abin da kwandasta ya ce ta bada kuɗi ta bayar da isa ba kawai suka kama fada ta kai masa mali ta mare shi Shi shikenan suka kama kokawa ana lekowa mai faru sai ce annabi ta zaga kafin ka ce me aka rufe matan nan da duka tana musulma ce ne musulma ce ne tana kalmar shahada sai da aka shekara sannan ga wannan wanda ya bada labari na a bbc shi ma haka ya ce ya yi wani ɗan sanda shari saboda ya kama shi ba takardu ya rufe shi da duka aka ce me ya ce annabi ya zaga aka ba ɗan sanda ɗan karanka shi aka sumar da shi kuma nan masu taɓa ɗaura safti haka wani ya lika hoton sarki a jikin lambarsa ya ce na lambar ka sai nuna sarki ta wani haifa lamba bane cikai ka zagi sarki a kano shi kenan kawai suka yi shi da duka to wannan ya sa dole an ka abu sai mun yi bincike in a kun fasikin bi na ka ta bayyana ko mutumin da yake da sana'a yake da dukiya a irin wannan wuri ya san kuma komai lalacewar musulmi komai lalacewarsa ba ma ya tsalla in dai yana amsa sunan musulmi ba yadda za a yi a gaya wa manzon Allah ta magana a zauna lafiya kuma yana da dukiyarsa a gurin kuma ya faɗi wannan kuma yana so ya dawo gobe ya zo ya shiga wurin ya zauna wannan abun akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi la'akari da su to shi yasa dole muka ce to a ci gaba da bincike za a gano hakikanin wanda ya wannan don wanda ya rubuta wannan kalmar Allah ba zai gama da duniya lafiya ba kowai kuma sai Allah ya tona masa asiri sai an gane shi shi yasa mutane suka suka ce an yi kaza sai mun bincika tukuna mun tabbatar abin ya faru wannan ce lokacin fitar da zakka a shagonsa ya yi lissafin abin da zan fitar amma sai dai ba tsabar kuɗi zan bayar da zakka ba saboda rashin ciniki gashi kuma ba kayan abinci ba ne ballantana in ba da kayan gwargwadon kuɗin zakka gashi lokaci ya yi to malam a shar'ance yaya zan yi lissafawa za ka yi kawar iya waɗannan kayan da kake ga sune na wannan zakar kike nan an zuwa sai su kudo su sai ka zakar da su in dai kaware na zakar to an zo sai su za ka fara siyarwa don ka fitar da zakar amma ka bada kayan da ba amfani yake da shi ba kaga ba za a amfani da shi ba ko ko mutum ya je ya karyar da shi saboda shi kudin yake bukata ba kayan ba wanda ya ce malam jiya na je taron waliyai na ga wata jarida ana siyarwa wai gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jaridar to mara da gaske ne ana samun gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ko shirme ne na yan bida eh shirme ne na yan bida kuma da damfara an ce wani balarabe ne wai zo shi daga Madina ake talayi ake jikawa mutane to kaga abin da ya kamata mutum ya zo ya ce ma ga gashi na annabi ne tambaya duk za ka yi masa a ina ka samu ko zuwa kai ka buɗe kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ka shiro ko ko ina ka same shi sannan kai gashin annabi wasa ne gashin annabi wasa ne mala to amma da yake mutane mutanen ayi sa muke godiya Allah yin waɗannan abubuwan sun faru za a gane karatun mutane da rashin karatun su amma da hadda riga ma an ce an zo da wata riga ce ta annabi ce ana ta layi ana jikawa mutane a garo ana layi ana ta kurba an gwani kasuwarsa ta gobe. ai maganinsa kenan tunda sun yi su suna ya sha wahala kai riga annabi wasa ce mana ka duba turkiya fa istanbul in ka je duk abin da aka ce wannan na annabi ne a cikin bulletproof ake saka shi ba yadda za ka iya akan wannan sai a yakin duniya taɓa wani abu a wurin sai a yakin duniya Ta kubban ma kawai da abubuwan da aka ce za ka ga an sa su a cikin kofi na karfe karfen an saka shi a cikin gwal gwal din an saka shi a cikin gilas gilas din kuma harshashi baya huda shi to da abu ne mai tsada duk kasar da take dauke da shi ma ita kanta kasar gaba ɗayanta alfahari ne a ce akwai wani abu na annabi ko kuma kawai wasu mutane biyu su zo daga wasu ce sun zo kamar da wasu eh sun zo tunda cewa ne kaga mu ai ba mu gurin mu ba ko yawa ni zan da za su inda mun muka fara ma tambaya ma sai kai gurin duk wani alama ce da yake nuna bambancin suna da bid'a duk wanda zo da shirmansa sai ta goje yan bid'a wani ma da suka zo daga Sudan suka ce akwai guzu da ake tashi wurin yan bid'a suka yi suka yi suka sai musu da guzu suka tashi suka yawo a kai suka ga ya tashi sun zauna suka karɓe kuɗin suka tafi guzu ya tashi wannan ce ake nufi da shubaha shubaha shine abin da yayi kama da daidai amma yadda aka kafa hujja da shi ba shine daidai ba wanda yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas wannan ce akwai lokaci muna tafiya a cikin jirgi lokacin sallah yayi sai na tashi na je na yi sallah sai na sake sallah ko ko a'a mu ma haka muke muna cikin jirgi lokacin sallah yayi sai mu tashi mu alwala mu zo mu zauna akan kujerar mu daure da dal mu ci gaba da sallah ko ma ina yake kallo shi yayi wa kansa saboda <laughs> haka haka muke sallan mu ma fa aina ma tuwallu fa kama wajhullah in kibla ta rikice ko ina sai ka kalla ka sallah musulunci ya halatta abin ne mutum a gidansa abinda aka fi so a kai mutum makabarta saboda ya dinga samun addu'a yadda musulmi suke samu wannan yace mace ce take sallah sai yaro ya yi mata fitsari a baya shin ta yi sallama ne ko kuwa za ta ci gaba ne a sallama za ta shi yasa aka ce in za ku sallah da 'ya'yanku ku dinga musu nafki to in kika yi masa nafkin ko ya yi fitsari ba zai fito daga jikinsa ba balle ya taɓa ki sai ki ci gaba da sallar ki tunda ba ke kike dauke da najasar ba shine ne wannan yace na sha rubutu tambaya amma ba a ba da amsa ko ba a karantawa dan Allah da amsa mu wannan fatawar ta malam tambaya ta ita ce shin menene gaskiyar lamari game da mandiri domin abin yana rikitar da ni idan na ji wasu na cewa a gaban annabi ma an kaɗa bai hana ba <laughs> to shi ne to kaga shi mandiri abu ne na al'adar larabawa wanda suke yi domin bukukuwa ba addini suke da shi ba shi mandiri da aka zo aka mai da shi addini shi ne zama matsala aka mai da shi addini ba wani sahabi inda mandiri addini ne sai an faɗi na abubakar da na umar da na usman da na ali amma sun saba duk ranar sallah yan mata suka ɗan yi kaɗe-kaɗensu wanda za a hana su ma annabi ce ku kyale su dan yahudawa kusan addinin mu yana sakin mara to yana da sauki saraka akwai hadisi ranar sallah yan mata sun zo suna yi sai dina abubakar ya shigo yace shedani a gidan annabi shedanci zalla ce kyale su yau sallah ce cewa kyale su yau sallah ce ba in kari ne ma abubakar akan cewa shedanci bane a'a ban da ranar sallah a bar yan mata su yi wasan su ranar sallah to kaga su ko ba wai yan mata ne suke ba ba kuma ranar sallah ba a'a an mai shi addini a cikin masallacin Allah sai ma da kuka tashi kuka ta suka dace aka ma ba a taba ki sai da alwala sai an sa hula kuma ba a cewa kaɗawa sai dai a ce shafawa to su ba sun fara rabuwa da yanzu ban yanzu gunguna ake yi gunguna ake da ka irin wannan da jita da sauransu a gani ikiyanu duk abubuwan cancan za suke su masu wannan din alkadarin sa ya kare shi ne suka koma na zamu duk su ake da piano da su jita da ganga manya-manya dinka dinka to mafi yawa wannan hujjaci ake kafawa da ita na cewa ranar sallah an su yara suna abin nan sai na abubakar ya hada su ko na umar ya shigo aina abubakar ya shigo ba bata daina ba umar yana shigowa sai suka zauna akan abin suka gudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya dazu wannan ya shigo ku daina ba suka ce wannan ai zafin hali gare shi zai magana sai ce kyale su dan kafa ba za ka bi hanya shedan ya bi hanya ku haɗu ba wanda ya ce a masa bayani game da bid'a hasana da sayyi'a <laughs> bid'a ba wata hasana in ko za a samu hasana za a samu husaina <laughs> bid'a hasana kullu bid'atin dalala kullu dalalatin wanda ya fara takasimul bid'a Izzuddin bin Abdul Salam a cikin littafin sa ya takasim din shi ne fara yasa suka ce shi ma kasa bid'a zuwa gida gida shi ma bid'a ne shi kuma ne madaka ibn hajj ya dubo shi kuma shi usman dan kodi ya dubo daga cikin ne madaka haka aka dora diba wanda ya diba ba wannan ne diba ba wannan da haka wannan takasim din ba na sunna bane wanda ya ce assalamu alaikum malam kun kasance kuna cewa wazifar da muke yi bid'a ce kuma mu in mun tambayi malamanmu sukan ce mana ta yaya mai ambaton sunan Allah za a ce yayi bid'a malam tambaya ta nan ita ce ta yaya aka yi wannan al'amari ya zama bid'a tambayar ka ta yi kyau wallahi yadda al'amari ya zama bid'a ba ambatan Allah bane bid'a ambatan Allah ibada ne ba salatin annabi bane bid'a salatin annabi ibada ne ba istighfari bane bid'a istighfari ibada ne sai ko yaya annabi ya koyar da salati yaya annabi ya koyar da istighfari yaya annabi ya koyar da hailala da zikiri anan ne duk an ta shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da salati ibrahimiya kaga a wajen wannan salatin ba ibrahimiya ake yi ba annabi ya koyar da istighfari amma kowa ya nasa kai kai naka ni in nawa amma bai hada su su dinga yin halka suna yi tare ba ba taɓa samun sahabbai suna haduwa su yi istighfari tare ba kowa ya kai nasa laifin sa daban kowa kuma yana da lokacin da zai wani da daddare zai wani da rana zai wani da safe zai wani yana tafiya zai suna ta abin da taɓa ce sahabbai ku zo ku yi halka ku yi zikiri ba kowa nasa yake yi to wannan shine bid'a haduwa cewa sai an yi tare kuma a shimfiɗa wani kyalle kuma a kewaye shi kuma ce a sai an yi tare wannan ba a cikin magabata amma an za ka yi ta salati ga annabi ba iyaka kai ta yi ibada ne inna mala'ika mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ka ta wa annabi salati mu ma muna yi kai ma ka ci gaba da yi ta wa annabi sallallahu alaihi wasallama yadda annabi ya koyar ka ta istighfari astaghfirullah alazim ko sai da istighfari annabi ya koyar kai ta yin لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي يا ce ka dinga yin dari da wannan dari za ka samu lada ɗari. za a yafe ma zunubi ɗari. za a baka daraja ɗari. za a baka ladan wanda ya yanta baiwa goma amma ka ga shi yake yi to shi yasa addinin gaba ɗayansa zikiri ne ko ka ambaci Allah ta hanyar karanta dokokinsa ko ka ambaci Allah ta hanyar yabo da kirari da girmamawa da tsarkakewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan zikiri ne da za ka yi ta yi manzo Allah ya ce ba abin da za ku faɗa wanda ya fi a wajen Allah fiye da ku dinga cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kuma hujjan cewa ba za a yi wazifa tare ba bid'a ne bai dace da karanta wa annabi ba ka duba cikin sunan na daru in ba ka da shi za mu zo maka da shi sati mai zuwa a cikin sunan na daru ya ruwaito abdullahi dan mas'ud yana zaune a gida So ne shigo ce ma ga wasu mutane can sun yi halka a masallaci suna zikiri wani yana gefe sai ce alhamdulillah, hamdulillah mi'atan sai dinga la ilaha illallah la ilaha illallah in sun gama sai ce kabbirullah mi'atan sai su dinga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ce sabbi Allahu mai aka su dinga subhanallah subhanallah subhanallah sai wannan mutumin ya gudu ya tafi gidan Abdullahi dan Mas'ud a lokacin akwai sahabbai sai je ga mai ce ga wasu can suna wani abu a masallaci ko sahabban annabi ba kuna yi ba dan Mas'ud bai da lafiya ya fita sai ya ce ku kama kafaɗata ta sai ya tsora hannunsa akan ɗaya tsora hannunsa akan ɗaya aka taho da shi masallacin haka bai da lafiya ya sai tsaya a bakin masallacin sai suka gan sai suka shiru sai ce me kuke haka me wanda abin da kuke yi kun fi sahabban annabi ilimi ko kun zo da sabon abu inda daidai ne ga annabi ya koyar sai suka ce wallahi wallahi abdullahi dan mas'ud ba komai muke nufi da haka ba sai da alheri yace nufin alheri daban dacewa da alheri daban ba duk mai nufin alheri da mai iya dacewa da alheri ba ta kai kana nufin alheri to an gama alheri ne nufin alheri alheri sai ce ko kun fi sahabban annabi ko kun zo da bid'a dole ɗan biya ko kun fi sahabban annabi tunda kun zo da abin da ba zo da shi ba kun fi su kenan ko kuma kun zo da bid'a sai ce ku juya aka juya shi aka mai da shi gida shi wanda ya raka abdullahi dan mas'udin gida yake cewa duk waɗannan mutane sai da naga an kashe su a khawarij dukkan su ba wani ya mutu a cikin sunna yana na a cikin sunan na in sha Allah ban manta ba wanda zai zo da kobi ya tuna mu insha Allah sati mai zuwa zan zo da sunan na yin karanta muku wannan kisa. sunan na dari ne dinnan ba na wajen na dari ne saboda ka ji inda ka zo ka same shi ka karanta ka ji abin da na faɗa haka ne ko ku ƙage ne muka yi insha Allah za mu zo da shi sati mai zuwa tuna mu insha Allah za mu karanto gurin ka ji daga cikin sunan na darimi littafin da ko ina an cewa rawahu darimi rawahu darimi to darimin za mu zo da shi insha Allah a karanto ka ji wannan kissar cewa ga inda aka fara wazifa ga kuma inda sahabin annabi ya rushe ta ga kuma hukumomin da suka fara ya ce malam na jin daɗin fatawar da faɗakar da mu da ake akan abubuwa da suka shige mana duhu da gudunmawa da ake ba wa musulunci allah saka da alkhairi malam tambayar mu ita ce menene hukuncin wanda 'yan sanda suka kulle alhalin musulmi ne kuma baya samun damar yin sallah sakamakon yana kulle ko ne hukuncin su da musulunci suka ce daga abubakar da abubakar to yan sanda su kulle mutum a ana shi ruwa ya sallah mu sha kulle mu haka muke sallah in kulle mu sai mu ci a kawo ruwa ya al'ada. inda kawo ba sai mu taimama da garin mu sallah haka da kazanta a gurin haka ake sallah su da haka za ka yi shi Allah zai karɓi abin da ka iya su kuma tun da suka kulle ka suka hana ka kuma kai sallah alhakin wannan yana wuyan su ranar alkiyama rashin baka daman kai sallah dan a ce kayi laifi daban ko a kama ka daban da kuma a zo a hana kan ibada daban Zaura ka wannan shine zalincin da ake wanda in ka shiga duniya ko ina za a baka dama kai sallah amma dai ta komai na Najeriya shi ba musulunci ake kallo ba san zuciya ake kallo shi yasa ake hana mutane su sallah ko da muka yi tawazi su ma waɗanda ba sa sallah suka taya suka kama sallah har muka dinga jami'a muka juyar da kowa koma mai yin sallah muka ci gaba da wa'azi kuma da karantar da mutane sharrin a da shirka to kayan da ba ita ka ga Thank you. muka ce kuma wani zai kwalla kiran sallah ana ta surutu wani muka ce ba za a daina ba sai dai a mutu ka kira mana sallah kwalla da ƙarfi ka kira sallah an ce da waɗannan an sallame su mu da muke da malamai yan kurkuku ku shi ku isa ibn taymiya annabawa ku shiga kurkuku dan mu shiga kurkuku wani abu ne sai mu je mu kurkuku ne yi wasu wa'azi yan kurkuku a sake kafa darasi kuma kana sha'awar karatu sai ka bugo wani a turo ka a shi kenan ba mu je mu buɗe wata makarantar suna a kurkuku a ci gaba da karantar da mutane addini Allah mana muwafaqa subhanaka Allah shirya da mu tafarki madaidaici wanda suke kan daidai Allah ya tabbatar da su wanda suka kuskure kuma Allah ya shirya da mu gabaki daya Allah ya mana rahama سبحانك اللهم وبحمدك نشهد wannan shine tasir din malam Aminu Ibrahim Barawa da yake gabatar da karatu da yake gabatar da karatu a bilget majalisar kawaida inda ake karatu yanzu al'awaid musla bayan ya gama littafin usul salasa aka yi kawaid arba aka yi kashafin shubhat yanzu kuma ana ce al'awaid musla wannan shine darasi na takwas a cikin wannan jerin gaska duk mai bukatar sauran jarare ta wannan littafai a ta insha Allah ka iya tuntuɓar mu a Kano State na sauran in ga kwana hudu Boston idan ka ce na Abu Bilal a kuma na san insha Allah duk gaskan da kake bukata na da addinin musulunci za ku samu a gurin ko kuma ka bugo lambar waya kamar haka 08036569228 ko kuma wata lambar mai kamar haka 064976051 insha Allah duk kasuka da ake bukata da yada addinin musulunci irin na Sheikh Jafar Mahmud Adam tafsirin alqur'ani tun daga bakara zuwa nasi karatu alqur'ani tun daga bakara zuwa nasi riwayat salihin ummatul ahkam bulugul maram kashaful shubhat riwayat salihin arba'una hadisin nawawi da sauran kasuka insha Allah duk kin yawa da wannan address din zaka samu ko a shi wannan kasar din ya tafi shi ne muke ganin ya dace ya cancanta mu wuce ga da wata lakta wanda malam Aminu Ibrahim Daura ya gabatar a gwamnati akan matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sa jin karatu lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mu a wannan rana ta litinin wanda ya zo nawa yau ga watan musulunci wanda ya zo ashirin da hudu ashirin da biyu na'am ga watan hudu hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo nawa ashirin da takwas ko ga watan hudu dubu biyu da bakwai na'am da takwas Allah ya haɗa mu a wannan huduwa tamu mai albarka ta gwammaja wanda goma ce a nan muka girma nisan san lungu-lungu sako-sako gida-gida wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba kuma sai ya san wannan mun haɗu a wannan guri domin yin wa'azi na addinin musulunci kuma abinda aka zaɓi a tattauna a kansa shine مجانا اكم مرتبة دا درجة دا قيمة دا إساء نا صحبا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صحبي متانين ما سجرنا ما سقيمة ما سدرجة يا إن حلق جارمي سيئيو دككو جور الروح waɗanda suka ba da dukiyansu da rayukansu da lokacinsu domin cin nasarar addinin musulunci sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu mutane ne na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu daraja ya musu baiwa ya ɗaukaka su da abotaka da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa مالك ابن حجر اتكلامي اتكلم كافي في الاصابة في تمييز الصحابة يا بعد ترجمة صحابي السماء دبو قوم شاديو اولا اللي ناسا ينا فباع مقدمة كان تعريف وانين الصحابي يتي الصحابي من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام wanda biyo abota abokantaka ta imani da zamantakewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi yana mai imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa mata alal islam kuma ya doge akan musuluncinsa har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa haka nan a cikin al-isti'a bi ma'rifati ashab na ibnu abdul barr ya ba da tarjaman sahabbai masu yawa haka na a cikin littafin hilyatul auliya na abu na'im ya ba da tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa haka cikin usbul gaba fi ma'arifatu sahaba na ibn al-afir ya ba da tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa haka na a cikin siyaru a alamin nubala na imamu zahabi mujalladi na ɗaya na biyu na uku cikin na hudu duka ya ba da tarjaman sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam haka a cikin littafin sa tarihul islam wanda aka buga mujalladi 60 kusan goma daga ciki yana tarihin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka ibn hazm a cikin littafin sa na asma'us sahaba wa mali kulli wahidin minhum min minhum min riwaya sunayen sahabbai da adadin abin da kowanne ya rawaito daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kasa sahabban manzon